أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama muka sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidul Madina a wannan anguwa ta Lagos a wannan gari namu na Jos domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka siyamu Ramadan fadailuhu adabuhu ahkamuhu wa qiyamuhu na babban malami Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala ko hafizahullahu ta'ala wanda yau ya dace da 11 ga watan Sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya dace da 30 daidai ga watan ɗaya miladiya 2026 wanda dalilin karatowar ramadan ya sa muka zaɓi wannan littafi domin tattaunawa yau shine majalisinmu na uku kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba a shafi na goma inda malin ya ce wajibuka fi ramadan wanda sati biyu ya rage mana insha Allah ta'ala za mu yi bankwana da majalisi mu kuma sanar da littafin da za mu dawo mu ci gaba da yinsa bayan ramadan muna roƙon Allah ya sa muna cikin waɗanda za su ga ramadan su kuma amfana da ramadan malam ya ce wajibuka fi ramadan don ka gane cewa azumin ramadan laita mujarradul insaq ani shahwatai al-batn wal farj ba ka daina ci da sha da kuma biyan bukatar ka na iyali kadai bane shine azumi a yayin da zaka yi azumi akwai abubuwa da yawa da ake so su rako azumin domin azumin ya zama ingantacce ka dauka cewa dan ka daina cin abinci daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana a tsakiya kuma a wannan wunin akwai abubuwa na ibada da yawa na dubba da yawa abubuwa da ake so ka lazimce su dubba ka yi to kaga akwai gara akwai akwai tabargaza kenan kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yad'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatin min an yad'a ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da ba zai kiyaye bakinsa wajen yin ƙarya ko shaidar ƙarya to ba amfanin ya daina ci da sha kamar baya azumi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ya kiyaye malam yace ilam akhi muslim anna Allah farada alaina as ibadatan lahu sai yace ka sani ya kai musulmi Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana azumi don yi mata bauta ne ba don ya azabtar da mu ba ba don wani abu ba sai don ya ga shin za mu yi ko ba za mu yi ba walikai ya kuna saumuka kamilan wa mufidan kuma don azumin ke zama cikakke kuma mai amfani karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wata'ala fa'amal ma yari ka aikata waɗannan abubuwa na farko yace hafiz ala salat fa min as-sa'imin man yuhmiluna as wa hiya ibadatu wa hiya imaduddin wa tarkuha min al-kufr yace idan kana azumi to ka kiyaye salloli musamman sallolin nan na farla ka kiyaye yin su a lokacin su ka kiyaye yin su a jam'i da yawa wasu sai su fake da azumi su zama kasalallu daga sun yi sahur sai su kwanta ba za su tashi ba sai rana ta fito a lokacin za su tashi su yi sallar asuba ina amfanin kana azumi sallar da za ka fara ganawa da ubangiji subhanahu ta'ala farkon ɗaukan azuminka kuma ba ka yin ta ko kana kasala wajen yin ta akwai waɗanda haka suke suna sakaci da sallah to ka dage da yin salloli ka kiyaye salloli musamman sallolin nan biyar inda hali ka lazimci rawati ko da baka yin wasu nafilfilu ka lazimci rawati wato nafilfilun da suke biyo farlai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza alaihin na dakhala aljanna akwai arba'u raka'atin qabla zuhur wa raka'atani ba'daha وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر la'asar ba ta da rati sai dai tana da wasu raka'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kansu na la'asar arba'u raka'at ya ce wanda duk zai iya arba'u raka'atin ƙablal asir to falyafa duk wanda zai iya raka'o'i hudu kafin la'asar to yayi kokari ya ga yana yin su amma a jerin rawati goma sha biyu da annabi ya faɗa bai kawo la'asar saboda haka ba ne kiyaye su kuma sai ne kiyaye farilla to da yawa wasu aka faɗi falalan wasu ayyuka sai su bar jigon aikinsu kama reshen an ce kiyaye arba'u raka'at ba sa yiwuwa sai lokacin kallolin farilla idan za ka yi a zahar, ana buƙatar raka'a goma a tare da kai raka'a hudu na fila ne kafin a zahar ɗin raka'a hudu kuma na a zahar ɗin raka'a biyu kuma na fila ne bayan a zahar. in ka haɗa su raka'a goma wanda zai ce shi bai ma taɓa sanin ana haka ba kuma ba lalle ya yi ba Allah ya kiyaye kamata ya in ka ji irin wannan ka gane akwai wani sakaci da ka daɗe kana yi sai ka yi yunkurin kiyayewa daga yanzu ka dage wajen ka ga cewa wannan kurakuran da kai da yanzu da ikon Allah ka yi azama mutanen kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan yi wa Ramadan shiri in ya rage wata shida a yi Ramadan tun daga lokacin ake shiryawa ake tanadi abin yin buɗe baki ne da za a taimaka wa jama'a wasu azkar ne da za a dawwama yi wasu nawafil na dare duka za ka ga sun ba da himma sun tsatsara su suna yi suna taro suna jiran ramadan ya zo da ya zo kuma sai a ninka akan wanda da ake yi shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan himmatu a sha'ban dan ya zamanto masa shirin shiga ramadan amma mu yanzu sha'aban din gashi ya goman farko ta kare ana goman tsakiyansa wani ba abin da yayi a sha'aban har yanzu wani abu na daban dai da za a ce wannan abu ne na daban na wani shiri na musamman saboda zuwan ramadan wasu najin tulu ka tsara wasu tilawatul qur'an ka tsara wasu azkar ka tsara wasu littattafai kake halarta kake ji kake karantawa duk baka shirya ba to haka goma na biyun fa zai zo ya wuce haka za ka ji an soma alhinin ramadan ana shirin taransa to yanda ka yi wa Sha'aban, wallahi in baka yi da gaske ba haka za ka yi wa ramadan Allah ya sauwaka saboda haka azumi ba watan kasala bane kar ka zamanto jifatun fil nahar wa himarun fil layl ka zama gawa da rana kul yaushe kana bacci kana kwance aka talance ba wani abu da kake yi da daddare kuma komai ka samu ka afka ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka ci abinci lokacin iftar ka ci abinci lokacin tarawihi ka ci abinci bayan tarawihi ka ci abincin gabo kwanciya kai kenan ci ci ci shi yasa sai ka gan wani damuwarsa wai ya rasa dankalin da zai soya a da ba? wani ya rasa lemun da zai sha a da ba? ya sada kamar ba a yi mu don mu ci abinci ba sai don ramadan ko Allah ya sauwaka ka sani cewa sallah imaduddin ginshikin addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace alfarqu bainana wa bainal kufr as-salah bambancin mu da kafirci sallah wa man tarakaha faqad wanda ya barta ya kafurta to ina ga kuma a ramadan ya ma za a yi kace kana azumi kuma ba ka talla wani irin azumi kake yi kaga wanda yake yin irin wannan azumin ya dauka daina ci da sha kadai shine azumi to ka dage da sallah abu na biyu hafiz ala sawmi ramadan wa awid auladaka sawm متى أطاقوه واحذر الإفطار فيه دون عذر فمن أفطر يوما yauman عمدا amdan القضاء والتوبة malam ya ce ka kiyaye azumi ka kiyaye yin azumi azumin da aka ɗora maka na ramadan ɗin ka dage da yinsa idan ya zo kar yi takaci wajen yinsa in kana da yara ka koyar da su yin azumin matuƙar za su iya wanda zai iya rabin rana ma ka sa shi ya yi rabi in yi zuwa a zahar sai a ajiye sai kuma gobe da haka da haka kan azumi ya tsare ya daure ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon yadda zai iya magabata sukan kwaɗaitar da 'ya'yansu azumi da kyauta cewa an kai azumi ɗaya zan baka kaza kuma in yayin ka yi ƙoƙarin cika masa wannan alƙawarin ka bashi to za ka ƙarfafe shi kuma zai sa ka a tahun mutanen kirki da zaran ba ka yi ba to ka na shi kuma zai lissafa ka a mutanen banza in yau ana lissafa wasu a ce ga wani mara kirki ya tambaya me rashin kirki aka faɗa abu kaza da kaza sai ji babansa ma ya taɓa yi zai ce to ai baba ma ya taɓa yin abu kaza ya ce zai mun kaza bai mun ba shi yaro ba ruwansa da kawai bai san shi ba ma so da haka idan ka sabar wa ɗanka da wani alkhairi na in yayi wani abu to daure ka cika mata ka yadda ka tsora ɗanka a ƙarya a abin da ka san ba za ka iya ba sannan ka kiyaye karya azumi haka kawai ba wani uzuri addinin musulunci ya kwaɗaitar da mu uzurori waɗanda suke iya sanya a ajiye azumi man kana minkum marizan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin idan baka da lafiya ko kai tafiya to dukkan su waɗannan illolin akan iya samun masu ƙarfi akan iya samun masu sassauci wata tafiyar bata kai a ajiye azumi ba sai ka daure ka yi kamar mutum ne zai tafi nan da bauchi awa ɗaya ne da yan mintuna ka isa bauchi ka ce za ka ajiye azumi don zuwa bauchi kai ko zuwa Legas ne inda a jirgi za ka ka ajiye azumi a tafiyar da bata wuce awa ɗaya ba to kaga irin wannan kana iya daurewa ka yi azuminka ko don ka zamanto tare da jama'a amma don ka ajiye fa ba laifi ba ne amma kuma karka ajiye azumi ba uzuri ko uzurin bai kai a ajiye ba wannan kayi laifi da kayi laifi mummuna wanda bai dace ba yace faman afṭara yawman wahidan amdan wanda ya karya azumi rana guda da gangan fa alaihi alqada'u wat tauba wannan ra'ayin malikiya kenan karama kuma ka tuba mana babu kaffara akan wannan domin mai malamai suka ce man akala aw shariba amdan fala yuhu siyamu dahr wanda ya ci abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan in zai ƙare rayuwarsa yana azumi ba zai biya wannan azumin kwalli ɗaya ba so da haka me zai yi ya rama shi a babin uku ba ya kuma tuba ya yi tuba na gari duk laifin da babu wata kafara da za ta wanke shi to tuba na gari shi yake wanke shi domin me Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya komi yawan yace yabna adam law zunubu dhunubuka anana sama yace ya kai dan adam inda za a rika tona tsora laifinka daya akan daya daya akan daya ya tabo sama thumma laqitani la tushrik bi shay'an ka zo gun Allah babu shirka kana mai sanya ya taimaka yake la'ataituka bi maghfira yace zan zo maka da madadin wannan laifin da gafara in yafe maka kai malamai suka ce hatta shirkan in dai tuba kai ta shiga sahun abin da Allah zai gafarta maka sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar kaga wannan shirka ne wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun dukka waɗannan har shirkan Allah ya ce wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yaqludu fihi muhanatin illa manta. Manta ba daga me daga shirka daga kisa daga zina duk in ka tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah duk zai mai da ayyukan ayyukansu munanan nan su zama kyawawa kana Allahu zafuran rahima Allah ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu abu na uku yace kun husnal akhlaq ka zama mai kyawawan dabi'u idan kana azumi ka zama mai yin gaskiya ka zama mai mu'amala ta gari da mutane ka zama mai yafiya ka zama mai haƙuri ka zama mai juriya duk abin da wani zai maka ka yi ƙoƙarin kau da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da zai tsokane ka a ramadan ya nemi takalarka ya nemi ɗaga ma hankali yake faƙul in mai sa'i ce masa ina azumi Ke masa ina azumin nan wa'azi ne a gare shi ya gane cewa ana wani yanayi na kusantar ubangiji ana wani yanayi na ibada shin kai a wani yanayin kake har kake nema na da fada har kake takala ta da ciki wahzaril Kufur, wa sabbud ka kiyayi kafirci aikin da zai fidda kai daga musulunci ka kiyayi zagin addini Wasu su'il mu'amalati ma'an da munanan ɗabi'u da mutane muftajjan bisiyani kana kafa hujja kuma da azuminka ma'ana wani yana azumi sai ya daina kyawawan mu'amala da mutane baya gaisuwa da su baya zama da su baya raha da su da sauransu kullum a dake rai a ɓace wai shi yana azumi kaman mene shi a eh an yadda ka kame a azumi ka rabu da dukkan wasu lagu shashanci amma ba yana nuna kuma ka kauce wa mutane daga mu'amala ta gari ba fasamu yuhazzibu nufus azumi tsaftace zukata yake wala yusi'ul akhlaq ko wala Ba ya baya munan ɗabi'unka. wala yusabbibu al-ghadab azumi bai sa ka zama mai fishi allazi hazzara minhu rasul sallallahu alaihi wa fushi yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma wani lokacin da ya zo neman wasiya ya ce mata latar ya ƙara cewa a mai wasiya annabi ya ce latar ba riwaya ya ce miraran yana daɗa maimaitawa annabi yana ce mata latar ba ma'ana la ta'amal bi muktada ghadabi kar ka yi aiki da abin da fushinka yake gaya masa ba wai karka ji fushi a ranka karka yi shi ba ba zai yiwu ba ai wannan ɗabi'a ce idan an ma abun fushi ka ji ranka ya ɓaci to abin da ake nufi ba wannan ka ji ranka ya ɓacin ake so a ce karka yi ba don ba zai yiwu ba a'a abin da kuma in ran ya ɓaci me yake so ya sa ka yi to karka yi wannan abu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yayi fushi yana tsaye ya zauna domin yana tsaye to ya fi saurin kai farmaki ya fi saurin kai wato ɗaukan fanta, yake in kana zaune kuma ka kwanta duka dai ana ƙara nesan taka da abin da zai sa ka yi saurin yunƙuri Allah ya samu dashi قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وسلم إذا كان أحدكم annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ɗaya daga cikinku yana azumi fala yarfud kada ya rika zantuttuka na batsa zantuttuka na alfahsha na mata wasu zantuttuka da zai tada wa wani sha'awa ko kuma ya nuna fitsararka da rashin kunyarka kar ka yi wannan wala yajhal kar ya yi wauta tsokana zolaya hargowa da mutane fa in imru'un qatalahu aw shatama idan wani ya zo maka da fada ko ya zo maka da hayaniya ko ya zo maka da maganganu marasa daɗi falyakul inni sa'in ka gaya masa cewa kana azumi inni sa'in kalle kana azumi wannan muka ce tambihi ne ga mai azumi don ya tunatar da ɗan uwansa mai azumi don ya gane cewa ana wani yanayi na azumi in shi baya yi to wasu suna yi Allah ya samu dace malam yace yarfus ay yafhashu fil qawl mana yana yin magana ta alfahsha magana mumuna magana da ta shafi mata to wannan maganar ma ko ba a azumi ba ga mutumin kirki bai kamata a jita ba ko ba a azumi ba mutanen da suke da aure ma bai kamata su zauna suna yin ta ba balle mara aure shi yasa ba a so mutum ya zamanto mai tallata mu'amalar auratayyan gidansa ga wata ko ga wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mutumin da zai keɓe da iyalinsa ko matar da za ta keɓe da mijinta washe gari kuma ta zo tana bayyanawa ko yana bayyana yadda suka yi mu'amalar rayuwa da iyalinsa to balle kuma wanda baya yi balle kuma a ce a azumi Allah ya kare mu yace wa yad wala yajhal ay yasfa kar yayi wauta wauta shine ka ga wani yana da dabi'a ta wasanni da tsokana da zolaya da san kular da wani in ya zo wuri ana zauri to ya kiyaye irin waɗannan ɗabi'u nashi ba ababan yabawa bane balle kuma a ce a watan Ramadan annabi ya sake cewa mallam da qaulaz zur والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والزور أي الكذب من لم يدع قول الزور شنو مغنى شيدا kaje kana faɗan wasu abubuwa na karya. Wal'amala bihi aikatawan a aikace a kira ka shaida ka je ka shaida ko ka zo ka zauna a wuri kai ina da labari akwai mutumin da shi bai so wai ya zo gu ba a san ya zo ba don haka ko da bai da abun faɗa sai ya ƙirƙiri ƙarya ya faɗa su ka kiyayi yawan magana ba yi da alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda yawan magana ba alkhairi a ciki sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya yake masa kuffa alayka hada ka kiyaye wannan ya nuna masa harshen sa saboda haka mutum ya kiyayi bakinsa ba daɗi ba ba burgewa bane ne ka zamanto mai yawan magana komai ka ji sai ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami ya isa a kira ka makaryaci in kana ba da labarin duk abin da ka ji duk abin da ka gani sai ka faɗa kai Allah Allah kake ka ji labari ka isar balle yanzu da duniya ta zama a tafin hannunka wani a facebook zai ga abu wani a twitter zai gani wani a whatsapp zai gani wani abu kaza zai gani to ganin su a iraren wannan wurin baya nuna cewa daidai ne ko gaskiya ne shi yasa ko da labari ne na ya yaɗu a gari ka jira wani ya fara isar da shi ba kai ba don ka tabbatar abin haka yake Allah ya samu dace abu na hudu yace duk wanda yana karkashin abu na uku kun husnal akhlaq abu na hudu yace iqra risalatan anis siyam samu wani dan littafi karami kamar yadda muka samu wannan muke karantawa to akwai ire-iren su da dama akwai majalisu ramadan akwai annabiyu fi ramadan akwai kaifa ya sumun nabi akwai ire-iren waɗannan littattafan ƙanana-ƙanana ko da mun gama wannan wani azumin in ya zo za mu nemo wani ƙaramin kuma mu sake karanta domin shi ilimi in wani ya bar wani wajen wani sai ya cike maka shi in wani ya zo da wani abu wani kuma sai ya zo da wani ƙari wannan ba lalle mu gama shi a wannan majalisin ba amma wani azumin in ya zo za mu tsora ne daga inda muka tsaya to ka nemi dai wani littafi ɗan ƙarami haka game da azumi ka rika karantawa zai rika tunatar da kai matsalolin azumi wa gairiha kai da ma wasu littattafan ka nemi wasu ƙanana ka ce ka samu wani ƙaramin littafi akan sallah ka samu wani ƙaramin littafi akan kaza akan kaza akwai ƙananan littattafai kun kana da waya zaka iya sauke su ya zaman tore kana da abokin hira bayan Alƙur'ani mai girma duk da shi ne shugaba domin shi watan ramadan ana kiranta ma shaharul qur'an to ya zaman to kana da lokaci mai yawa a karance-karancenka na ƙur'ani ya fi yawa ya ce lita'alama ahkama karanta wannan littattafai zai sa ka san hukunce-hukunce na azumi fata'arifa annal akla wa shurba na la layufe. a cikin ire-iren waɗannan littattafan zaka karanta cewa cin abinci da mantuwa wannan baya karya azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akala aw shariba natiyan falyutimma sawmahu wa inma at'amahu rabbuhu wa saqah ko inma at'amahu Allah wa saqah yake wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa da mantuwa to ya gane yana azumi to ya ci gaba kawai Allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi kaga bai ce rama ba bai ce wani abu ba yana sahun waɗanda aka ce ba komai a kansu amma fa mantuwa kuma Allah ya san ka mantan ka ji mantuwa ka je ka yi da gangan ka zo kana cewa mantuwa ko da fatawa kai aka baka amsa kai ka san ba amsar ka bace don haka ka kiyaye wa annal janabata lailan, la na sawm kuma a cikin irin wannan littattafan zaka karanta mutumin da ya kwana da janaba jima'i kai da iyalinka har aka zo sahur za ku iya yin sahur har a kira sallah duka kuna da zaune da ita daga nan kuma sai a wanke ta a ji sallah ma'ana janaba ba ta hana ne ɗaukan azumi janaba ba ta hana a kwana da ita washe gari a wanke ta a yi sallah ko lokacin sallah a wanke ta a yi sallah yace wa in kana min alwajibi raf'uha yace duk da ya zamanto wajibi kai maza ka tsarkake ta da wuri in janaba ta same ka kar kai sakacin ɗauke ta a lokacin dan haka ma ake so tun mutumin da yake da iyali ya rika tanadar ruwan dimi dan bai sani ba janabar tana iya samun sa a kowane lokaci bai kwanta da niyyar ta ba wala'alla iyalinsa kuma tana da niyyar ta zo mata da wasu abubuwa da wasu dabarun da za ta sa janabar ta samu duk wannan yana iya faruwa ga wanda yake da iyali zai san wannan amma wanda bai da ita to lalla mafarki ne shi ko ba lalle ya samu ba don haka ba wajibi ne ma ka tanaji ruwan don ba lalle mafarkin ya zo ka yi ba kuma kana iya yin kuma ba na mace ba kaga duk dai kai ba a ta kai Allah ya sa mu dace kuma wannan ba shi yake nuna dan an ce baka da iyali kai maza maza dab da azumi kai aure ba a mu muna jin hankalin ma kar kai aure dab da azumi domin yin aure dab da azumi barna ce babba a cikinsa wanda ma'aurata suna iya lalata azuminsu don dama sun yi auren da kwaɗayin juna da ƙishirwar juna to ba lalle ba ne a samu zamantakewa da azumi bai wargaza ta ba da zaman aure sabon aure bai wargaza azumi ba a ciki Allah ya kiyaye abu na biyar shine na ƙarshe da malam ya kawo yace ihzar ya akhi muslim al-fitr fi ramadan yake ina jan hankalinka ya kai dan uwa musulmi kar ka yadda ka karya azuminka da ramadan kuma idan har karya shin ya zama dole to wahzaril jahara bihi amaman nas ka kiyaye yin sa a gaban jama'a karya azumi babu dalili a kuma gaban jama'a to laifinsa yana da girma karya azumi da dalilin karyawan kuma shi ma a gaban jama'a laifi ne duk da bai kai wancan ba a ce kai matafi ne ko mara lafiya da ba za ka iya azumi ba ko ma a ce rashin lafiyanka ya zama chronic ɗin da ba za ka iya azumi ba likitoci sun shaida wannan kai mai ulsa ne ba ka iya azumi to ba daidai ba ne ka sa a shirya maka lafiyayyen abinci ka je kasuwa ka fito kofar shagon ka kowa na kallo kana cin abinci in wannan ya zo wucewa a ce ni fanna da uzuri kar ka ga ina cin abinci ba ka yi haka ba me zai kai kama fa ba da uzuri ka shige cikin shagon ka ko ka ci abincin ka tun daga gida ko wani abu makamancin wannan fal fitru ju'atun ala Allah karya azumi da gangan kuma a gaban jama'a da rashin kunya yake wannan ta'addanci ne wa Allah kamar kana gaya wa Allah in ka isa ka yi wani abu ka ce na yi azumi na ƙi za ka ga matata fanɗararru da azumi ko bara na ga wasu wallahi su sai abinci ko abin sha na kwalba su fito titi suna kwamfada kuma suna cewa to me azumi ban yi ba ta yaya kaga kenan yana gaya wa Allah kamar mutane ne suka ce yi azumi shi yasa wani ta'addancin a addini wallahi baya tsayawa akan wanda kake gani kake yi mutu bal ya tsallaka zuwa ga wanda yake ai kamar sa wando ne ka dage shi wani ya kalle ka ka dage wando yana maka izgilin cewa sauke wandan ai an tsallake ruwan wai ruwa ka gani ka ja wandan ka sama ko kai har yanzu kanin naka bai dawo bane ya nemi sa wai wandan na ka kake sawa to kaga duk irin waɗannan gulaƙanci ne da ibjiri ga saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya gwada aikata saƙon manzon Allah kai kuma kana mata izgiri to izgirin bai takaita a kansa shi da yayi ba zai iya tsallakawa zuwa kan wanda yayi ya bada umurnin ayi Allah ya kare mu فليحذر الذين يخالفون عن amrihi. an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu sabawa umurnin Allah da manzo wallahi a hirdin su inji Allah don me don kada wata musiba ta same su ko azaba mai radadi Allah ya kiyaye yace wa istighfafun bil islam da wulaƙanta musulunci wa waqahatun bainan nas da nuna kai wawa ne a tsakanin mutane ana ma kallon bagidaje wawa ko da ko ba wanda ya iya cewa me yasa yace habawa ne a ce an ka tambaya maka wannan ba dan kuma ba saboda rashin kunyar ka ta kai ga duk wanda zai gaya ma din kuma zai haɗu da wulakanci na daban shi yasa yanzu sai ka ga saboda ta'addancin yara da ta'asancinsu ana so a gaya mutu amma ana tunanin me zai biyo baya wani zai iya aiko maka da 'yan ta'adda ko da shi da kansa bai yi ba kuma maka ta'addancin da ya wuce hankali so da dama wallahi in ka ji wani abu ya faru da wani a tsakiyar anguwa wallahi ba mamaki wasu shashashu yawa magana ba su ce masa komai a lokacin ba suka kullaci su turo masa ‘yan uwansa ‘yan uwansu don su ci masa mutunci ko masu kashe shi a huta za su ce wannan fa ya samu su ido gara a aika shi kawai Allah ya kiyaye wa'alam ya ce ka sani ya kai mai azumi annaman malla sauma lahu la idala ka sani cewa wanda bai da azumi ba yi da idi ma'ana wanda bai daure ya yi azumi ba idin me zai yi idin me zai fito ya yi saboda haka masu azumi su aka tanadar wa idi saboda ne sun gama kalla ai sun gama azumi to ga wata rana da Allah subhanahu wataala ya zaba musu kuma su ci su sha yi farin ciki saboda sun kai azumi lafiya fal'idu farhatun kubra bi itmami shi idi farin ciki ne babba da yake nuna an kammala azumi wa qabulul ibada kuma da ake sa ran Allah madaukakin sarki ya karbi ibadar da aka yi a cikin azumi Allah ya sa mu dace waɗannan abubuwa da malam ya faɗa abubuwa ne da ya zama maka wajibi ka kiyaye dole ne ka lura da su in har kana kan azumin ka yayi kyau sai abu na gaba ce adabu siya dubban azumi waɗannan kuma abubuwa ne da suke ɗaga wa azumin ka daraja ko kuma su tattoshe maka wasu kafa na illoli da ka a cikin watan ramadan albarkacin ta yi waɗannan abubuwan sai a ɗebi wasu lada a tattoshe waɗannan wurare sai ka ga azuminka yau malƙiyama sauman tanilan azumi cikakke bayan an samu wasu abubuwa da suka gurɓata wasu gaɓaɓu na wannan azumin malam ya kawo mana abu guda shida na farko ya ce as-suhur wal iftar wal du'a yin sahur da buɗe baki da yin addu'a da aka ce yin sahur don akwai waɗanda ba sa sahur wani ya ce maka shi ya riga ya ci abincin dare kwanta shi kenan to ba birgewa ba ne wannan wani kuma an yi buɗe baki ya ce ba ya yi har sai an yi tarawihi an gama ya san ba wani abu a gabansa to lokacin kuma sai ya ɗauko abinci ya kama shi wani kuma saboda Allah Allah a yi sallah addu'ar ma baya yi alhali an ce duk lokacin da ka kai azumi to mai azumi a wannan lokacin yana da wata addu'a laturar addu'a ce da Allah bai dawo da ita to abu na farko game da azumi game da sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu ku rika yin sahur ko dan ka amsa kiran manzon Allah da yace kayi sahur ya kamata a ce ka tashi kayi kuma koda ka son cin abinci ka sha ruwa kamar buɗe baki ne da ba za ka ci komai ba ka sha ruwa shi ma fa inna fi suhuri baraka a yin sahur lallai akwai albarka kuma a wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace farqu bayna siyamina wasiyami ahlil kitab aklatas sahur bambancin azumin mu da azumin ahlul kitab shine yin sahur su azumin su ba sahur lokacin buɗe baki lokacin shine ake gwama shi shine cin abincin buɗe baki kuma shine sahur in ma baka sake ci ba har dare ya shigo to su dare ma azumi ne mu ne ba ma azumi cikin dare mu azumin mu daga fitowar alfijir ne zuwa dare zuwa faduwar rana na biyu yace la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr game da buda baki annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba sa gushewa cikin alkhairi matukar suna gaggauta buda baki kenan gaggauta buda baki zamowa cikin alkhairi ne babba ana so da an ce lokacin gama azumi yi, in ba don shakkun karka yi buɗe baki a cikin azumi ba da sai a ce kar ma ka jira a kira sallah amma saboda ka samu nutsuwa cewa lokacin sauke azumi ya yi, to sai ka jira mai kiran sallah ya kira a lokacin kuma sai a yi buɗe baki mu kuma a najeriyance ba a barin wani tazara ma na yin buɗe bakin sai ka ga da an kira sallah mamun su za su fi tilasta wa liman a yi sallah alhali yana da kyau a bar ko da minti biyar ne na yin buɗe baki in ka je saudiya za ka ga haka ake yi kuma ba mu fi su tsoron allah ba yana da kyau a ce masallatanmu sun san haka da an kira sallah a zo a raba abun buɗe baki ne shi a aljihunsa dabinan ka guda biyar shiro su ka rarraba wa mutane domin duk wanda ya yi buɗe baki ta dalilinta, to kana da ladan azuminsa kana da ladan azuminsa ba tare da an rage masa lada ba shi yasa za ka ga waɗanda suka san falalar wannan sanya wani buɗe baki da abin da suka mallaka ba sa ƙasa a guya wajen tanadar abin da za su bai wa mai azumi to amma mu yanzu da ke Allah ya jarabce mu da bakar ruwa wani dabinan ya saya kwaya biyar ba zai taba ba wani ko kwaya ɗaya a ciki ba kaɗan kaɗan zai rika ciro su yana cinyewa hasunan wahu wani kalmaki mun sha ba da misali ka je madina ganin Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garin da lada yake haɓaka akai-akai kai ko da sallah a masallacin manzo aka bar mutum a madina ya isa yake ya huta da sallar ka sai ka yi dubu kafin ka kamo shi to shi yana samun wannan salloli dubu dubun kuma a ce ya fi ka a ciyar da mutane wani mai kuɗi ne zai je ya gani ya dawo amma a sauran kwanakin da ya dawo na azumi ko mutum ɗaya ba zai ciyar ba me amfanin abin da ya je gani sai ko ba ka je ka gani ba ko a satellite za ka gani to duk wannan abin da ka gani ba gwamnati ba ce take yi bayin Allah ne muhsinun masu sallada suke kawo abin da za a yi buɗe baki da shi wani abin da zai kawo zai ciyar da mutum hamsin wani mutum ɗari kuma wani abin da za a kawo na buɗe bakin ya fi ƙarfin buɗe baki wani haka zai ci ya ci bayan isha kuma to yana da kyau ka sani cewa lallai iftar abu ne mai muhimmanci kar kai sakaci da shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka fa in yajid tamran falma fa innahu tahur yace idan mutum ya zo yin buɗa baki to ya yi da dabino dabinan ma an fi san mai ruwa a jikinsa shi ne an in bai samu ba to a yi da tamru bushashen irin namu kenan domin ka je saudiya ba za ka ga ana cin irin wannan dabinan ba irin wannan da muke ci mai tauri ba za ka gan shi ba in ka gan shi shi ana sayarwa ne don masu yin tsaraba suwa za su yi tsaraban dabino sai su taho da shi in ko kaga mutane sun saya to zuwa za a yi a daka shi ya yi laushi ya koma kaman kaman dakuwa wanda ake ce masa haita za ka ga shi ma ana raba shi a madina shi ma wani daɗi ne mai zaman kansa to in bai samu ba kuma sai a sha ruwa Ka innahu tahur domin ruwa abu ne mai tsarki kuma da shi Allah ya raye komai waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ka ba mu ikon ciyar da bayinka a watan Ramadan sannan yayin da mutum ya yi buɗe baki to ya yi addu'a mafi ƙaranci ya ce zahaba zama ƙishirwan da muka sha ta tafi wabtallatil uruk jijiyoyi sun jige wa sabatal ajru insha Allah kuma muna tsarin lada ya tabbata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗaya ne daga cikin addu'o'in yin buɗe baki ka daure ka ce ka iya wannan addu'a zahaba zama wa tallafin uru wa sabatal ajiru insha Allah kalmomi gaba uku ne zahaba zama wa tallafin uru wa sabatal ajiru Allah duk da akwai Allahumma laka sumtu wa ala rizqika fa fataqabbal minni shi ma jumla uku ne Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart fa taqabbal minni wani yanzu ce zan iya yi da Hausa aba dan uwa wayannan jumlolin ka kasa rike su ka kasa rike kalmomin manzon Allah Abun da yasa ake so ka iya addu'o'i ma'surat saboda su din garanti ne haka suka zo daga Allah ko manzon Allah amma naka da za ka yi da hauta? ai haɗe-haɗe ne don haka ka daure in an koyar da addu'a ka daure ka iya yadda ta zo a larabtanta in ya so ba laifi ka san ma'anarta don ka san me kake roƙa domin karka samu 'yan ta'addan ɗalibai su koya ma addu'ar tsinuwa ma ka je kana yi domin ana samun 'yan ta'addan ɗalibai su koya maka sabo ka runguma kana yi Allah ya tawaka wannan duka yana ƙarƙashin abu na farko da yace as-suhur wal iftar wad du'a kuma addu'o'in nan ba sai wannan ba yayin da aka yi bude bakin kana daga hannu kai addu'o'in da suka sawwaka maka in baka iya addu'o'i da yawa ba ka tara addu'o'i jawami'a dunkulallu irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a ce da ta shafi ne dukkan alkhairan duniya da lahira domin ka ce Allah duk wani abu mai kyau a duniya a baka haka kuma ya kare ka daga dukkan wani sharri a lahira Allah madaukakin sarki ya bamu isan kiyayewa kar ka zamanto mutumin da da an kira sallah kai ka ce dama haushin wuni yake ji ya manta da yi addu'a kawai zai kama ci da sha a gama kuma ya narka ya garza ya gida ya samu kunun tsamiyarsa ya ɗura. in ba a yi sa'a ba sallan tarawihin ma ba zai iya fitowa ba ka ci abinci daidai misali yadda ba zai sa jikinka yi nauyin da za ka kasa ibadar dare na raya sallolin da ake so a yi na dare ba yace la tashar kafira ka yawaita ya dare idanka a buɗe kana kwanan zaune yace fatabi'a sahur yin wannan sai dabda yin sahur ka dan kwanta zai sa sahur din ya wuce baka yi ba ba shi kadai ba wa salatul fajr sallar asuba shi ta ko na tilfilu zaka yi kayi to a farkon dare sai in goman ƙarshe ya zo sai kuma ka fifita ƙarshen dare don neman lailatul qadr amma a goman farko da na tsakiya ka bai wa farkon dare muhimmanci wajen salloli sannan ka kwanta da wuri don ka tashi domin yin sahur don kuma samun sallar asuba kar ka shagaltu da nafin filin da za su hana ka yin sahur ko sallar asuba sai zamanto garin neman jira an makanta ido Allah ya kiyaye wa alayka bil amali fi sabah al bakir kuma ka tashi in kana da wasu ayyuka ka yi su da safa da wuri-wuri domin kan rana ta zo jikinka ya mutu kuma ma uwa uba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma bari li ummati fi bukuriha Allah ka sanya albarka a sassafiyan al'ummata shi ta duk mutumin da yake tashi da sassafe ya ci moriyar wannan lokacin to yana cin moriyar lokaci mai albarka mai yawan baccin safe yana wuce albarku masu yawa Allah ya samu dace abu na uku yace aksir min zikrillah ka yawaita azkar wa tilawatul qur'an da yawaita karatun alqur'ani wa sama'ihi da tauraron alqur'ani wa tadabburi ma'ana da sauraron ma'anarsa wa'amal bihi kuma ka aika kai aiki da shi ba jin ba ba karatun ba aikin wadhab ila almasajid litasma'i durusan durus nafia ka je masallatai a kasashen da suka ci gaba akan ware wasu darussa na musamman da yamma kafin dare da daddare ba ka samu ana wani abu sai ibada ba a wasu durus sai ibada ba a wasu tafasir irin namu na arewa aina na afirka tafsir sai afirka irin su najeriya su ghana su nijar a nan ne za ka je ka samu waɗannan darussan tafsiri amma a ƙasashen da suka ci gaba wasu littattafan ake yi masu muhimmanci kuma a lokacin da bai shafi lokacin ibada na tsiyamun lai ba abu na hudu yace la tazhab ila sinima ki karka yadda ka je kallon fim duk da yanzu fina-finan a aljihun wuce. ne shi yasa duk gidajen fim ma yanzu sun mutu kwararrafa babu ita new era babu ita irin su tala irin su red duk babu su yanzu ai ko akwai su a ah, duk babu su wani ma bai san su ba yi wani yanzu ma kamarin ba na ba san su ba yi eh, wani ma na faɗi nan sai yana ganin wani iri ma haka ko ya ce ya aka yi ma na san su alimtu sharra Lali, li sharri lakin li tawqihi kana sanin barna ba don yin barnar ba sai dan kar mai barnar ya zo ya ma ɓadda ba baddabani ya nemi shigar da kai kwana wani yanzu ya ce ma zan je gu kaza ya faɗi sunan gun baka sani ba in kai mutumin kirki ne a ramadan sai ka zaci wani majalisin tafsiri ko wani majalisin karatu ne Allah ya sauwaka wala tanzur ila Tilfal wa dush sune take light li alla tushahida ma yufsidu al-akhlaq wa yatanafa ma'a siyam domin karka yi kalli abin da zai tsata ma ɗabi'u kuma wannan ya taɓa wa koyarwar azumi don haka ina ga wanda zai loda finafinai finai a wayarsa ya tattara karatun alkur'ani ya sasu a gefe ya loda wasu waƙoƙi ya loda wasu fina-finai season fin a ce season 1 season 2 kuna cikin yi sai a ce an tafi hutu shi ke an ajiye ka ka lokacin ka ba za a dawo ba a ta sa ka zan kalla an yi labari na an yi waye an yanzu tashoshin nan duka da ake da suke gidajenmu duka za ka samu ba fina-finan da ake yi sai su yi yanzu hausawan masu zada gada shi suke yi to da azumi ma za su iya ƙirƙiro maka wasu fina-finan da sai ka ga in baka gansu ba sai ka ga wani haransa yana ɓaci da an ɗauke wuta ransa ya ɓaci Allah ya tawaka wannan ya saba wa da tsarin azumi ka kiyaye irin waɗannan abubuwa ga kallon bol wa uba wani zai gaya maka wani ɗan bol da kuɗin da yake samu da ƙungiyoyin da ya shiga na finafinai finai ainihin na bol kuma za ka samu da ta ana buga world cup sai a yi fa a gama a daɗe ba a sake yi ba amma yanzu sai ka ga fina-finan wato shi kansa ma match din yi kala-kala banda world cup din yi la liga yi wane ne a yi wace ce duka yan bol din su ma ga kala-kala Allah ya sauka kuma abin da zai baka takaici ita bol sharrinta tare za ku je ku kalla awa ɗaya za ku yi kuma za ku zo ku yi awa biyar kuna mutu kun kalle ta a iya awa biyar amma kun yi awa ɗaya kai kun yi awa biyar kuna mutu ka ji wani yana cewa yau in muka je ai na sa biyar za mu ci kuma ba a san da shi ba ba wanda ya san da shi a inda ake gol masu mora daban masu ihu daban Allah ya tawaka kuma ba za a dena muku ita ba hatta azumi kai ba ma azumi ba lokutan da ba na azumi ba sai ka samu da dama lokutan na na sallah wani bayan magariba wani bayan isha wani tsakanin magariba da isha wani haka zai haɗe su a yi magariban ya zauna jiran wata ta bayan isha in an yi magana ya ce bayan sallah bayan kallo ma jimi ai Allahu ghafurur rahim ya manta kuma huwa shadidul iqab kuma in ya ga dama kana kallon zai aiko malakul mauti ke tafi da shi da an tafi da kai shikenan ka je ka mai bayanin Ronaldo a can abu na biyar yace la tusrif fi ta'am wash-sharab hina al-iftar kar ka wuce iyaka wajen ci da sha lokacin buɗe baki ka zama mai hadama musamman idan abincin bayarwa ake yi yi kokari ka karbi iya wanda zaka yi buɗe baki in ka je gida ka yi ta yi domin mun saba haɗamar abin da ya zama na kyauta ita fatazi'u as saum wa tusi'u ila sihhatik fa'idan azumi shine ka sabar wa jikinka da rashin ci da sha mai yawa ka ɗanɗani yunwa ka gane cewa wani haka yake rayuwa kullum kai ma ka ɗanɗana ka ji. kuma lafiyarka za ka cutar da kanka in kana cin abinci oba abu na ƙarshe malam yace aksir min as-sadaqat ka yawaita sadaka alal aqari wal muhtajin ɗan uwa da mabukata wanda za ka samu ƙasar da muke ba da misali da ita wani adashe yake yi ba don komai ba sai don ya ɗauka ya mutane masu azumi sai ko yanzu in dai an ga kana a dashe a daidai waɗannan lokutan tun daga rajab zuwa sha'ban zuwa ramadan to kayan sallah kake tanadi a kwai kake so ka saya dankali kake so ka saya me za ka ci ka ji daɗi shi kawai kake kuma kanka kake yi wa kai kaɗai? ba ka tunanin wani ka duba yanzu da inda mutane wai dan dai su ci kaza yanzu da wuya ka ga gidan da ba a kiwon kaji saboda in ta girma tana wuyan ya to sai a yi ta ta a yi ta wanda in wani yayi guda biyar ba zai iya ɗauka ɗaya ya ce barin yanka in raba ta fi sabila gode wa Allah ya bani kaji biyar ba <laughs> wallahi aikin lada fa mun dage wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu ko da suna cikin tsananin bukata Allah bai ce walau kana bihim haja ba yake khasasa tsananin bukata don haka in kana kiwo tun yanzu ka je ka yi wa kazar fi sabilillah alama a cikin kajinka don kar wata ta mutu ka ce ita ce yanzu wani ya ce ya yi niyan fi sabila an ta mutu ta ce shi kenan Allah ya dawa fasa ba zai iya cewa ta mutu barin mai gurbinta da wata ba a wallahi cewa zai Allah ya dau abun sa lokaci bai ba Allah ya tsawaka ka hada kanka da irin waɗancan mutane wanda kullum a hidimar ciyar da masu azumi suke mutum ne zai zo da kayan buɗe baki kuma ya aika ansa ‘ya'yansa zai zo ku biya duk mai shigowa harami ku riƙa riƙo su kuna kiransu su zo duk wanda ya ce maka ina da gun buɗe baki ka yi haƙuri haka yaron zai rabu da kai ka kamar zai kuka bai samu rabon da zai kai wa babansa a ci abinci ba ba ka je ka biya ba ka je ka ci fi sabilillah wallahi wani in ka ma zai irga ku ya ga ku nawa ne sai raba muku riyal biyar biyar a riyal goma goma wai ko don kuɗi ma gobe ka wani sai an gama kuma an yi sallan tarawihi an fito waje haka kuma zai zo yana kiran jama'a ku zo mu je gida mu ci abinci idan kun ci za ku tafi ya roƙe ku da Allah gobe za ku dawo jin abin kamar almara wallahi wallahi da gaske ne haka abin yake, inda mu galau ne da jiyau duka Allah maɗaukacin sarki ka azurta mu ka kuma ba mu zuciya irin wannan domin ba arzikin ba zuciyar ba haushe ma wai shi da yake biki ya fi sani wani ba mai kuɗi ake wa tallan biki ba mai zuciya domin mai zuciya ne zai iya cire kuɗi ya bayar a yi shi ne kuɗi zai iya doke shi ma ya zo ya ku Allah ya kiyaye wa arham ka ziyarci 'yan uwa wa salihul khusum duk inda kaga ana rikici da fada kai kokarin daidaita su kai kokarin tunatar da su halin da ake cikin azumi wa kun jawadan kariman ka zama mai yawan kyauta mai karamci faqad kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ajwada an-nas bil khair annabi sallallahu alaihi sallam ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma ya fi yin kyauta a watan ramadan to don haka kada ka ji kistoshi irin wannan da labarai irin wannan da tunatarwa irin wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya baka baka iya matsawa kanka kayi ba wallahi kai ne za ka yi da kanka ba wani ne zai ma ba kuma in kayin kayi wa kanka kuma ka rika tuno karatuttukan da muka yi a baya na kwanan nan uturu asaran qablar rahim kai abinda zai ci gaba da amfanar ka bayan ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan za mu dasa aya sai kuma majalisi na hudu na gaba idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu inda za mu karanta mu tashi a shafi na sha hudu inda yake magana akan fawa'idus siya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad